Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Mahaukaciyar guguwar nan ta net ta dira kusa da kogin Mississippi kuma ana kyautata zaton za ta dira a karo na biyu a kusa da bakin gabar mississippi cikin wato nan gaba kaɗan kuma ana ganin lawalinta ya game faɗin jihar kuma daga bisani ma za ta hada da jihohin alabama da tennessee zuwa daren yau lahadi agogon yankin cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta iska da wato ta ce guguwar tenet iskar da guguwar tenet ke kadowa ta wato ta ragu zuwa kimanin kilomita 85 a sa'a guda ana kyautata zaton karfin guguwar zai da raguwa yayin da take ci gaba da tafiya bisa doron ƙasa ta yadda za ta ragu ta zama guguwar yankin tropic zuwa yammacin yau dinnan lahadi jami'an yankin na kira ga wato jami'an yankin na kira ga mazauna yankin da su kasance cikin gida har sai guguwar ta wuce magajin garin new orleans mitch landrew ya gaya ma al'ummarsa da ma 'yan yawon bude ido da ke zuwa new orleans din cewa su yi fa kafa-kafa Firaministan Spain Mariano rejoy. ya ce ba zai kau da yiwuwar ya yi amfani da ikon da yake da shi bisa tsarin wato kundin tsarin mulki ba wajen soke kwarekwaryar yancin cin gashin kai da aka baiwa yankin catalonia muddin dai yankin ya aina yancin kai rajoy ya faɗi a haka ne jiya asabar yayin da yake magana da jaridar el paris ya ƙara da cewa ba zan kawo da yiwuwar amfani da duk wani matakin da ke bisa doka ba ya ci gaba da cewa zan so a gaggauta janye wannan barazana ta ayyana 'yancin kai gabanin nan jiya asabar ɗin dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a barcelona da madrid da sauran biranen spain yayin da catalonia ke ci gaba da fafutukar neman 'yancin kai daga spain bayan ƙuri'ar raba gardama ta makon jiya a madrid babban birnin spain ɗin an kuma yi wata zanga-zanga kishiyar ɗayar ta neman haɗin kan ƙasa wani babban jami'in kungiyar tarayyar turai ya yi gargaɗi ranar alhamis kan yiwuwar rikicin na 'yan aware na catalonia ya kai ga gugurmaya da makami jiya asabar ofishin jakadancin amurka da ke kasar saudiya ya gargaɗi amurkawa da su kafa kafa da wuraren da ke kusa da fadar al-salam bayan rahotanni sun nuna cewa an kai wani hari ministan cikin gida na saudiya ya faɗi ji asabar cewa an kashe wasu dogarawan tsaron fadar biyu 'yan asalin ƙasar saudiya baya ga wasu uku da suka ji rauni bayan da wani mutum ya tuka wata mota zuwa mashigar sashin yamma ta fadar wato ta fadar sarautar saudi a jadda ya shiga buɗe wuta wani mai magana da yawun ma'aikatar ya ce dogarawan tsaro na fadar sun bindige maharin har lahira mai magana da yawun ma'aikatar ya ce maharin ɗan asalin ƙasar saudiya ne mai suna mansur al'amri ɗan shekaru 28 da haihuwa to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan sandan london sun ce eh, hadarin motan nan ta jiya asabar wadda ta raunata wasu matafiya a gefen titi daura da gidan adana kayan tarihi na london uh, bai da alaka da ta'addanci da farko 'yan sandan sun ce ba za su kau da yiwuwar duk wani sanadi ba bayan sun ce ba su ɗaukar al'amarin a matsayin wani aikin ta'addanci an tsare wani mutum bayan da kafafen labaran burtaniya suka bayar da rahoton cewa wata mota ta afka ma wasu matafiya a gefen titi a wajen gidan kayan tarihin wanda wuri ne da 'yan yawon bude ido suka fai zuwa a south kensington da ke yammacin london ba a tuhumi mutumin ba mutane sha ɗaya sun samu raunuka tara daga cikinsu an kai su asibiti bisa ga bayanan hukumar jigilar majinyata ta london wata fashewa mai girma wadda ta auku a wata tashar mai ta kada akra babban birnin kasar ghana jiya asabar inda ta haddasa wata wuta mai girman gaske kuma an ci an samu mace-mace da jejiyan raunuka amma ba a yi karin bayani. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A bikin babban sallan bana gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga waɗanda suka yi ritaya tare da ya musu ƙalubale cewa suna da sauran gudumawa da su bayar wajen sake farfado da martabar ilimi a ƙasar. Muna ganin kiran yana da muhimmanci muka ga akwai buƙatar a sake gabatar da shi. Batun maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education wanda yake ya haɗa na farko shine ilimin primary school daga nan sai na secondary manyan mutane da suke nan da wa'anda ba su wanda suke sauraron mu kowa ya koma ƙauyensu ya koma ƙaramar su zai ga malamai wa'anda suka yi ritaya da sauran ƙarfinsu da sauran hankalinsu su nawa ne yau da za a samu local government da take da tsohaihin malamai da suka rage aiki guda hamsin kawai a ce kowanne cikin hamsin ɗin nan zai ba da lasin guda a sati lasin guda kawai ake so ya je makarantar ya baya a sati abu uku za su faru na farko dai kamar yadda mai martaba ya ce zai samu lada na musamman a wurin Allah na biyu shi lahiyar shi za ta karu domin zama ba abin yi shi kan shi cuta ne kuma shi kan shi je makarantar zai koyi wani abu domin shi dan adam bai gama koyan wani abu a duniya sai da ya koma ga mahalicin shi sannan na uku zai ɗauke mashi ainihin abin da zai kai shi ga halaka domin ka zan na gindin ice ko gindin zaure ko wani wani matattara ko inda kuke hira kuna kallon hanya kuna zagin wani kuna zagin wance kuna ba ai kaza ba an ƙi kaza kai kuma ga kaza da za ka yi ka ƙi to in je kana koyarwar wannan lokaci kila in kana zuwa makarantar kana yin awa guda wata ran sai kaga kai awa uku kai ka sa kanka kai awa uku wannan shine babban biyan bashin da mutane za su yi wa al'ummar da tare ne su suka tashi cikinta mafi yawan ma'aikatan jihar katsina musamman senior officers din duk malamin makaranta ne dukkan kashi saba'in bisa ɗari mun zanna mun yi lissafi akwai wurin da muka ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai ɗari inda duk sati kowa zai ba da to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson ɗari kowane sati a wata za a samu wajen ɗari hudu to duk wannan rashin malamai da ake yi sai an maganin shi sannan kaje je of education daraktar daraktar da suke zanne yan labari kawai sun fi hamsin kuma da aka ce cika mudu ba ana nufin ka je kasuwa ba wai wanda ya je kasuwa kadai shine mai cika mudu a'a kai din da ka zo aikin mai kai in an ce wai mana magana cika mudu mutum sai dauka sai ma'auni a kasuwa no ba haka ba ne muna da maganin larurar da ta same mu kin yi muka yi kamar yadda mutum ce sai dai a zanna a zagi gwamnati kai ko kai ma gwamnati ne akwai abin da za ka yi al'umma sun baka dama an biya maka kuɗin makaranta tun daga firamare kila har zuwa teachers college har zuwa university da haraji mafi yawan mummunan ba musamman ba da kuɗin mai maka yi makaranta ba da kuɗin noma da kiwo ne saboda ka ka zanna bayan ga abin da kai sauke nauyin da ke wuyan ka. na sha gaya mutane cewa wani lokaci in mun zanna mun yi Allah ya isa abin da ya sa ba mu ganin aikin ta to don mu ma ba mu yi abin da Allah ya isan bane da ba mu ce Allah ya isa ba da ya isan da akwai abubuwan da ya kamata mu in mu kai kuka mu sai share mana hawaye mai martaba sarki ya ce ba mu iya can ba wani abu da zai canzu sai mun canza wannan gaskiya ne rana gabas take hituwa tana faduwa yamma har yanzu rana awa 24 shi bata zama awa 23 bata zama awa 22 ba har yanzu kwana bakwai ne a sati shekara kwana 365 ba su zama 300 ba ballan za ka ce an rage ba abin da aka rage mu ne kuma duka za mu bayyana gaban Allah kowa sai ya ba da lissafi. Har yanzu muna katsina kuma kan wannan batu na neman waɗanda suka yi ritaya su sake koma fagen ilimi domin ba da gudumawa. Da alamun Alhaji Yakubu wa damalin fashi ya yi wannan tunanin tun gabanin ma gwamnan ya yi wannan kira domin shekaru uku da suka wuce ya koma koyarwa bayan da ya ritaya kamar yadda ya ga wakilin sashen hausa zaharaddin sani funtuwa tun da na aji aiki a nan niki kuma ina kalubalanta kowa akan maganar ci gaba akan abubuwa da na sadaukar niki ma al'ummar abu na farko wanda niki yi yanzu ina son in sanar da cewa tun da na aji aiki shekara hudu na in tusoran satin na sadaukar da kaina ina koyarwa kyauta a shekara hudu a gaman secondary unity secondary school malumfashi ina koyarwa shekara hudu kyauta duk kullum da sati ina ina da ajin da nake zuwa kamar so hudu ko so biyar nake koyarwa wannan shine gudunmuwa da nake ba al'umma kamar koyarwa nan da kake wani irin darasi kake koyarwa a waɗannan ina koyar da social studies a wannan makaranta a junior section aji uku a nan ne nake koyarwa gashi kana koyar wannan ya kake ganin fahimtar yara sabanin irin za su ga kai ka daɗe kuma ga matasa suna koyar da su ya kake ganin bambancin babu wani bambanci a ni kaina ina koyar sadda nake aikin bauta ma ƙasa wajen shekara talatin 28 koyarwar da nake ina da ilimin a koyarwa sannan su kuma yara su kansu suna jin daɗin koyarwar da muke yi kuma kamar yadda na fahimta akwai kayayyakin aiki a yanzu in ka je cikin makarantar ma za ka ga gwamnatin nan ta tashi tsaye tana gyaran makarantu saboda haka muna jin daɗin koyarwar da wannan koyarwa da kake ya zo daidai da ƙuduri na shi mai girma gwamna na ganin cewa yana so ya mai da dukkanin daraktoci da basu cika yin wasu ayyuka ba kafa azuzuwa domin koya kana ga wannan ya daidai da ka. wannan yazo daidai ga kudirina saboda wannan kiran da mai girma gwamna ya gaskiya an yi daidai saboda muna da experience teachers wanda a yanzu haka kullum za ka ga suna zaune ba su yin komi wanda wannan kiran da gwamna ya dinnan ya zo daidai ni da kudirin da na dauka wanda dama nake kamar na san gwamnati za ta yi irin wannan kiran ni ma na so na ci gaba da yi Alhaji Yakubu wada a matsayinka na tsohon ma'aikaci kuma tsohon malamin makaranta ya kake hada yanayin koyarwa na da da kuma yanayin koyarwa na yanzu a uh, ilimi na da ilimi ne wanda mu da muka taso mun samu kwararrun malamai kuma makarantar da muka yi kamar ni na a level a zaria cast kenan za a ga cewa turawa ne da indians da sauransu wanda sun zo masu kwazo wanda suka koya mana haka da muka je jami'a bayar da na ji akwai turawa da indians duk wanda suka koya mana saboda haka za za ga akwai ɗan bambanci tsakanin ƙwarewa koyarwa ta da da ta yanzu saboda haka mu tun daga firamare namu har zuwa yunibasi akan gaskiya mun samu cikakken ilimi wanda malaman mu suka cusa mana da kuma da'a mai kyau to matsayinka ne wanda ya daɗe a aiki a karkara musamman a ƙananan hukumomi wannan ya zo daidai da wani tsari da shi gwamnan jihar katsina aminu bello masara ya zo da shi na duk wani ma'aikacin kananan hukumi wato local government mm. waɗanda ba su da wani abun yi a can mm. gwamna ya nuna kudirin shi na su dawo su koyar a makarantun sakandare haka ko primary waɗanda musamman waɗanda suke da ilimin koyarwa kenan kuma kuna goyon bayan wannan kuɗi na gwamna kenan eh wannan abu ne kiran da wanda gwamna ya gaskiya abu ne mai kyau kwarai da gaske saboda za ka ga an su kullun suna zaune ba su aikin komi shi kuma rayuwa musamman wajen bangaren ilimi ana son a taimaka ma gwamnati kai ma ka ba da gudunmuwar kana wannan yana da kyau wanda kuma za mu ci gaba da kira ga jama'a su taimaka ma gwamnati akan wannan kira da ta yi. Alhaji Yakubu Wada za ka kai kimanin shekaru nawa da haihuwa yanzu? To ni yanzu ina da shekara 63 da haihuwa. Mm. Kuma ka share kamar shekaru nawa kana aikin gwamnati? Na aiki shekara 35 ah, ina aiki a garma da gwamnati. Kuma ni aiki na na karkara ne tun da na taso. Na zauna local government ah, guda 22 kuma na zauna da camomi guda 36 kuma na rike ƙananan hukumomi guda biyar na yi kantoma a ƙaramar hukumar hukumar musa tun 1993 sannan na rike karamar hukumar musa malumfashi kusada kankara kuma har yanzu baka gajiya ba haka ke shiga waɗannan azuzuwa da kana koyar da waɗannan ƴaƴa na ku eh to a yanzu Allah ya bani ƙwarin jiki muna da sauran jini muna ta dai kokari eh. to irin ka akwai kiran da kake da shi a gare su na ganin ku zo ku hada gwiwa domin ku ci gaba da ba da wannan ilimin da kace kuke ba da kyauta ba tare da ma an ba ku wani kwabo ba taron da na je na PTA ko na School Based Management Committee ko kuma na al'umma ka tambaye ga ladiman ka tsana kullum kiran da muke mutane su su taimaka ma gwamnati a ga yadda za a inganta ilimi a jihar Katsina muna nan muna ta jawo tsahin malamai waɗanda suka aji aiki da sauran directors kamar yadda gwamna ya kira kuma in Allah da cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan an koma makaranta za a ga an san an san wannan kiran da muke da kuma wanda shi kan shi. Zaradin Salifuntuwa, sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma sai batun ilimin makiyaya, Fulani mazauna Mayola a ƙaramar hukumar Kajuru da ke jihar Kaduna sun yi kira ga gwamnatocin yankin su ƙara yawan malamai da suke karantarwa a makaranta ɗaya tilo ta makiyaya da ke yankin. tare da buɗe makarantar sakandare domin ba da damar 'ya'yansu samu ci gaban ilimi. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Iliya Kure ya aiko mana daga Kaduna. Sunana Muhammad Adamu. batun ilimi dai tsakani da Allah muna da matsalan ilimi saboda na farko dai akwai yara daidai gurgudu ba kuwa zuwa bayan wannan yaran da suka samu suka ɗan fita makarantar wasu mun tura suka juru saboda zaman yau da kullum irin ta rayuwa abin ya gagara sun dawo shine abubuwan suna damun mu na rashin ilimin yara ga wasu sun zo sun fara sun zo an kakare a hanya kuma ire-iren su ba fata ake ba addu'a ba shi ke zuma ga yara ba karatu ba wani aikin yi su zuma mana wani abu to shine muna roka don Allah a duba mummunan barayin yankin Mayola don Allah ya kasance an samu ko da ba duka ba a samu wasansu da suka samu suka ci gaba saboda a samu madogara sunana zainab yusuf daga nan mai yola in ka duba yanzu yadda rayuwar ne muka zama mun kusan mu zama ma wanda za a gwamnati za ta kusa ta yaƙe mu ne don ba ilimi bari a yi tunanin sana'a bari a samu makarantar addini bari a yi tunani a wannan fa Allah ya haramta annabi ya hana to ba karatu ba wani abu kawai sai mutanen mu suna tasowa ba wani abu sai dai sace sace ana ta kashe su a hanyoyi daban-daban wallahi bara ne aure na ya mutu na zo nan garin shekara na ɗaya kenan bana da dawo da zama mutanen da na sani suna zuwa shago na suna cin abinci wallahi sun fi matasa goma waɗanda suke matasa ne in suka tashi ko da a fagen faɗa ne yaki wallahi su ne ake alfahari da su amma mai sata ya riga ya ɓata musu walwa ƙarshe sai ka ji an kashe wannan yau gobe an kashe wancan kaga duk wannan ni a nawa karamin fahimta rashin ilimi ne ba ilimi ba ilimi a taimaka mana ta makarantun nan na boko da na islamiyya na tambayi headmaster makarantar 'ya'yan makiyaya da ke mai yolotu malam j haruna yadda makarantar take kamar makaranta na akwai yara daga aji diya har zuwa aji shida amma ba kujeru kasan ma ba yi fulo ba sai suna zama a kasa suna addu'a su ma katako suna zama dama an yi ginin ma da ciyawa ganye sai suna zama a kai amma allah ya taimako wani wasu kungiya abin bodi sun sun bada dubu dari da ashirin aka gyara wurin amma muna neman gwamnati don allah ya ma yara makiyaya makarantu kamar na sauran jama'a to rubutu da karatu fa na yaran su gaskiya yaran akwai ilimi sai dai malami babu makarantar da aka ga daga headmaster sai malami diya ba malami a wurin sosai so muna nema don allah gwamnati ta taimaka a tura musu malamai ishe su malami za su yi musu aiki a wurin benjamin mai gari shugaba ne na wata kungiya mai zaman kanta da ke wayar da kan mazauna mai yola akan muhimmancin haihuwa a asibiti gwamnati ta gina one nomadic school a mayola 2 mayolan kauyuka ne kamar kashi uku akwai mayola 1 mayola 2 mayola 3 mayola 1 da mayola 3 su suka gina makarantar su community din da kansu a nima personally a koren da na je sura gini na je na gani na su musu kwanuka da suka suka rufin one of the block of classroom a wajen gaskiya akwai sira da yara kuma akwai makarantun amma babu malamai kamar mayola 1 mayola 2 sura da mutum biyu ne kawai malamai daga primary 1 har zuwa primary 6 ɗaya shine headmaster to saboda yanayin hanyar zuwa garin ɗayan ta mace ce ba ta zama a cikin mayola tana zama a kaciya a so kafin mutum ya barkace da safe ya ce zai zo makaranta aga kusan karfe goma goma sha ɗaya saboda yanayin nesar wajen shi kuma principal ɗin ya ɗan a shi headmaster ya yana zama da su so kafin ta zo mutum ɗaya su biyu ne suke ɗaukan aji ɗaya zuwa shida to kaga a nan dai gaskiya da yara kuma kusan kamar da na je makaranta na farkon a mayollawa tu ɗin yara dai akalla sun kai ɗari hudu to kana ga ɗari hudu mutane biyu suke koya musu gaske akwai damuwa to a sauran wuraren ma haka wani lokaci shi headmaster in ya koyar a wannan tun da can din ba ba malama haka shi zai zaga duka makarantun su uku sai tara yau sai ce yau zan koya ma class 1 sauran sun zo kwasa su yi wasa in ya koyar a nan sai koma ɗayan ya sake koyarwa ya koma ɗin ya sake koyarwa tun da shi kaɗai ke zama saboda ita macen wani lokaci sai ta yi kwana biyu ma bata ma zo aiki ba saboda idan ta zo bakin hanya in ba ta samu mashin da zai ɗauke ta ya kawo ta ba kuma shiga da fita dubu ɗaya da ɗari biyar to nawa take karba ta ɗaukar dubu ɗaya da ɗari biyar kowane rana daga bakin hanya ba ma daga kaciya ba zuwa wajen saboda babu gidan da za ta zauna a garin to kaga gaskiya akwai matsalan karatu na yara to shin menene yasa ita wannan malamar ba ta iya zama wannan ƙauyen ba garin babu gidan haya ba gidan da zaka ce zaka bada kuɗin ka a baka haya shi masa din ya gode wuni ba gidaje ne bashi kamar ɗaki ne na yara a cikin gidan so yana ɗan zama ma da yaran shi ne a ɗaki ɗaya yara maza haka to kaga ita wacce can kuma matar aure ce ba za ta zo a ce tana zama ku in ba dai akwai yara mata za ta zama da su ba to kaga na ta damuwan kenan saboda na taba samun ta ce min gaskiya ba gidan da za ta zauna a garin so damuwan ta kenan ko ba ina ta ta zauna dole ta ta zo aiki kuma sake koma gida kowane rana mutanen garin kuma da aka ba aka ba da sabon kantoma suka taso daga ƙauye su zo su dan gaishe shi sun zo sun gaishe shi ni dai ban bisa gungance ba amma na san lokacin da suka zo local government suka samu sabon kantoma suka gaishe shi suka yi masa murna da aka ba shi wannan kujera kuma suka ba da koke su amma tun da suka koma gida har yau babu wanda ya ce musu kala. Ƙoƙarin tuntuɓar sakataren ilimi na karamar hukumar Kajuru kan shirin su game da makarantar ya ci tura. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. A yunkurin samar da ilimin zamani tare da na addini a wuri ɗaya gwamnatin jihar Sokoto ta samar da malaman boko a makarantun tsangaya. wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammed ta ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan makarantu domin ganin yadda shirin yake tafiya domin tabbatar da ganin irin ci gaban da jihar sokoton najeriya ta samu na mayar da wasu makarantun islamiyya da ke sassa daban-daban na jihar zuwa makarantun da ake hadawa da ilimin zamani domin share fagen kafin shiga makarantun firamare na zagaya wasu daga cikin makarantun. da farko na fara yada zango a garin takatuku inda na sadu da malamin makarantar ga kuma zan tara wadda muka yi da shi suna na lawali sa'idu takatuku ina rike da certificate din nce ta islamic hausa nan kwalejin ilimi ta shehu shagari kwalejin of yaya kake ganin fahimtar yara wato yaran gaskiya wanga ci da an ka samu na gwama ilimin boko cikin na arbiya na mai tasiri mai muhimmanci sosai saboda yaran gaskiya suna da hazaƙa suna ganewa daidai yadda ka ga 'yan karamar sakandire da firamare na fahimta karatu su ma suna fahimta karatu haka nan insha Allah su ma muna sa an ƙara kwaɗa da wanga abu ba a cire musu da komi insha Allah. Ko malamai kamar nawa ne a nan? Mu malamai masu koyar da boko dai a cikin makaranta mu biyu na. Amma akwai masu karantar da sashen arbiya suna da muri boko lisahi da hausa dinga mu biyu na to wani kira za ka wa uwaye waɗanda ba su tura 'ya'yansu zuwa makarantar islamiyya kuma ba su su yi na boko musamman 'ya'ya mata to gaskiya yanzu ilimi boko kusan in ce ya game duk ko ina in ka mutum yana tsauna tura ɗane makaranta irin ta ilimi ko ta boko ko ta arabiya to gaskiya ana ganin yana da wayan ma a same shansu amma da ina kira gare su da ilimi shi gishiri na na zaman duniya ya kasance duk wanda ya mallaki da ya kokarin duk da ya kai ga samu ilimi insha Allah su kuma ɗaliban makarantar sun bayyana farin cikinsu da sa albarka ga jihar sokoto game da bullowa da shirin tare da bayyana ababen da ake koya musu kamar haka. Abata da e fara ha'ija kalama na o rasa ta uwa Suna sunana hawa wa umar takatuku ina makarantar madarasatul islamiyya wadda rasatul ƙor'aniya takatuku ah, bayan karatun islamiyya waɗanne irin darussa ake koya muku a wannan makarantar taku ana koya muna hausa lissahi english a cikin darussan da ake koya muku waɗanne darussa suka fi ba ku sha'awa kuma me yasa gaskiya hausa tana ba mu sha'awa sabida in muna ana muna ita kuma muna fahimta da abin da ake muna don ko a wani wuri maka ga wani rubutu muna iya rubu muna iya karanta shi kuma ko wani abu haka aka samu rubuta muna iya rubutawa sunana asma usain ina makarantar madarasatul islamiyya wadda rasatul islamiyya ta katuku. da labacin islamiyya da aka koya muku ita ta bokon da ake muku kuma yaya fahimtar ki. gaskiya muna fahimta sosai don yanzu ko muna ta yi muka wani rubutu muna iya karanta shi inda da hausa na insha Allah masu koya muku boko eh, mm, malamai biyu gare mu kawai mm. to wani kira za ki wa gwamnati domin a kara muku malamai gaskiya ina kira ga gwamnati da ta kara taimaka mana da malamai da azuzuwa domin inda muka karatu ya dan yi mana kaɗan sai mun ka zanna ana matso matso ina kira ga gwamnati da allah ta diba wannan abu ta ta kara mana malamai kuma ta gina mana azuzuwa domin mu samu yalwanta karatu masha allah to batun kai kayayyakin aiki kuwa ana ba ku littafai da kayan aiki a gaskiya ana ba mu wani kira zaki ma 'yan uwanki ma kananan mata irin irin ku waɗanda ba su zuwa makaranta? Gaskiya ina kira gare su ko ba a sa su ba idan ba biya aka yi ba zan towa suna karantuna zanna domin su iya karatu da rubutu in baka iya karatu da rubutu ba ba kowa kake ba ko cikin mutane ba a liban kauna ba amma yan kaya shi kenan sai a kalle ka mutum. Allah ya kaddari haƙi ka je secondary school nan ga makarantar ku nan kusa kusa bo ga mm. idan kika je can wurin kika kare me kike so ki zama? gaskiya yana son in zama dakto Dokta! <laughs> Masha Allah, madalla ya yi kyau. Mm. Allah ya taimaka. Sai kai fa, mai sunan ka yaro? Sunana Muhammad Sani. Mai sunan makarantar ku? Daga marar zaton Islamiyya ta Gatuku. To, masha Allah, ta yaya fahimtar ka ta harkan boko. Gaskiya muna mai kokari. Allah ya ba mu kara muna abin da muka samu. Maryam Ato Muhammad muryan Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Masu aro da aka Allah kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.